lokaci to sai dai ba san sunan ka kuma ah, ka manta suna na bashi amma yan uwana haka suna ce min bashi ma to a yayi kyau to ba ki ka mu shafe shi ba kuma tuntuni ba wani ruwan shafa eh eh shi nake to na daura to yayi kyau yayi kyau kuma ah, ka san shekaran jiya da dawo ka san akai ruwa yake eh to na eh, gama ya eh, haka ne ah, to alhamdulillah yayi kyau kwarai ya eh, yi kyau sai dai kuma za ka samu canjin yanayi dole ne eh, dole ne ake ka san na yi maka murna wallahi da aka ce kai ne ka auri maryam Allah sarki a cikin yan babu wadda nake so irin ta hatta idan wani abu zai yi sai na bugo mutuwa ko kuma yanzu da kai na yi shawara to kuma an zo lafiya To lafiya ne ba lafiya. Ban gane ba lafiya. Wato ke kina nan gidan miji hankalinki a kwance ko? Ƙwarar ko. To ai don muna cikin tashin hankali. Kamar yanzu. To wai yanzu kina ganin idan idan mijin nan naki ya buɗe ya zame. in ba gani nake irin ba sai taɓa buɗewa ba to ai bari ga babu wani abu da yake dawwama a duniya ko daɗi ko to yanzu ya ba mu. كنا كان جميعها كان زي هو نعم na tuna lokacin da kike da lafiya da kika ɗauka mm. wanda yake cewa ko da kin mutu dukiyar ki gaba ɗaya kin mamaye ta mm. wannan ya sa Maryam in allah sa ji karfin jikina zan ji ga lauya na ko in kira shi zan rubuta wasiya zan sa lauya na yau na ba kan yi mata wa dukiyar saboda ke Allah ya in Allah ya dawa za ka tashi za ka ci sauki ka daina wannan tsanaki gani kan nan naki daga yin kitso ai ya tsufa wasa yarin yara yara ba su jan magana sun kai ta faman abu guda rana salamu alaikum a ah. ah. maryam maryam ya lafiya ne ku to amma lafiya ita kuma na ganta haka ni kafar nan na ta ni gani nake uwa damu ko ah, gaskiya ne ne ai ai na gaya miki na ce a da ya mata allura a da ya mata allura ana mata magani eh? Allah ya sauke to na je wajen bayana mm. kan maganar da muka yi da ke wato shawarar nan na'am mun tattauna da shi shi kuma ya ga cewa wannan shawarar da zo da ita to haka yi na'am ko da ke shi dama cewa ya ma a tun da dai ni nake so mm. a yi haka din to shi ya ba abin da ce sai dai a gabatar da abin da za a yi Eh. kuma daga an yi shawara kuma ta zauna eh. bare kuwa daman kai nake ta jira ka dawo saboda ɗazin na umar ta yi min waya ta ce yanzu zo in ka mata yan nan tana son ganin ta daɗe na biyu ba sa to ba ka nan in ka dawo zan ma magana yi ni to amma lafiya ka ku a lafiya ina ta neman kama a waya in faɗa ma ban samu to yanzu shi ne za ku je din yanzu kai amma dai to to shi ke abin da za a yi yanzu mm. ina ganin sai mu kokari ne rage muku hanya Ba a wannan zan je ne kadai ba kuma ba kuma to to shi kenan الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكياي الله يساليش الله يكياي الله يكياي Ölünceye gidelim. na mun riga mun gama aiki ok ga nan tafi zan zon karbi sauran ragocin filin ya gari sallallahu alaihi wasallam ta da ya wahidu ya matini ya wahidu ya matini ya wahidu ya matini ya wahidu ya matini ya wahidu ya matini

Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya na gode hajiya na gode ya ƙara lafiya na gode shi biyo da kansa sai an jima Alhaji Alhaji Alhaji Alhaji dan Allah dan Allah yafe mu yafe mu san kuma maka abin da ne maka a baya ba alhaji ka ya mun allah ya za ka same ni mace ta gari allah ya za ka same ni mace mai kyautata mutunta mai hukun amana alhaji abin da na yi a baya jahilci kai da rashin sani da allah dan annabi alhaji ka ya mu dan allah ka ya mu alhaji don Allah mun koyi ka ba halin da nake ciki ka juyo ka kalle ni hakuri don Allah ka yafe mu Ki kwanciyar hankalinki aure ya fi gaban ai masa wasa karke kara yi min abin da nake ki ki ji ko alhaji alhaji Allah ya saka da alheri alhaji alhaji yadda ka yafe mu kai ma Allah sa Allah ya yafe maka zanubanka haka na gode na gode Allah ya gumu tare <laughs> Allah na gode maka da ka ba alhaji lafiya kuma ni ma ya fi min zunubai na na gode. Mm, Bashir ya zo na ba shi miliyan biyar na ce ya karba. Mm. Kuma na ce dawo ya ya karba goma ita ma hajiya uwa din za mu je mu kama ta mu je mu je mu je kai mu je mu kai na mu je mu kai na